Wasalama ya yabi wasu addu'o'i guda hudu ya ce a cikinsu akwai ismullahil a'azam to waɗannan addu'o'i guda hudu su ne malamai suka yi nazari a kansu sai suka ga sunayen Allah goma sha ɗaya suka haɗa haka sai suka ce ka haɗa su ya ce ismullahil a'azam yana gurare uku a cikin alƙur'ani da cikin ayatul kursi da farkon al imran da kuma cikin suratu taha wa anatul wujuhu lil hayyul qayyum haka sai aka gano al hayyul qayyum yake nufi sannan yace sunan Allah ismul azam yana cikin wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa rahmanur rahim to tunda yace sunan Allah yana ciki sai aka ga kuma sunayen Allah anan uku ne ilahukum ilahun wahid la ilaha illa hu arrahmanur rahim ga Allah ga arrahman ga arrahim sai suna uku sun zo anan can ga biyu alhayyul qayyum nan kuma ga uku Allah arrahman arrahim samu biyar to sai wani ya zo ya addu'a ya ce Allahumma nas'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta wahadaka la sharika laka almannan ya badi'a as-samawati wal ard ya zal wal ya hayyu ya qayyum inna nas'aluka aljannata wa na'udzu bika minan nar anan ma sai aka samu nawa sai aka samu kun ka dauki alhayyul qayyum in hada da wadance ya zama nawa ya zama takwas sai kuma ne zo ce اللهم نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنا سي أكا سامو شيما أحد da asamad aka samu biyu in an haɗa na goma to akwai a cikin wancan almanan badi as-samawati wal ard zal jalali wal ikram almanan ya badi as-samawa ya zal wal'ikiram. wal ikram kaga mannan badi as-samawati wal zal jalali wal'ikiram, ikram zal jalali wal ikram badi as-samawati wal ard sai almanan kaga ya zama uku wa ilahukum ilahun wahid yawa ga wahidun ga ahadun can ahadun ne da wahid eh? qul huwallahu ahad ahadun allahu samad Allahu ahadun as-samad kaga can ma ya zama uku ko in an hada nawa ga al-hayyul qayyum hmm? shine dai sha ɗaya dai zai bayar al-hayyul qayyum biyu kenan ko mannan badi'u samawati wal ard zul jalal wal ikram biyar ko ar-rahman ar-rahim الله واحد أحد samad mun ga to su goma sha ɗaya to sai ga waɗannan addu'o'i da annabi ya ce an roƙi Allah da su ya amsa sai aka ga to sirrin su yana koma zuwa ga waɗannan sunaye guda goma sha ɗaya waɗanda duk ma'anonin ragowar sunayen Allah da ba sha ɗayan nan ba za ga suna dawowa cikin waɗannan goma sha ɗaya da saboda haka sai ake ga su ne sirrin addu'a inda mutum ya iya kamun kafa da waɗannan sunaye ya kaddamar da su ga addu'a Allahumma saluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika lakal mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim اللهم نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي وتستر عيوبي وكذا فأنا كاك شقد ودنن سناي ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها ودنن شادين سوني سر رغون gaba daya wannan shi da Allah malam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira kwana nawa yayi a gidan Abu Ayyub al-Ansari to ba a faɗi iya kwanakin da ya ba amma dai an ce har zuwa lokacin da aka gama gidan da zai zauna sannan ya tashi daga gidan abu ayyubal ansari nawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya siyi filin da ya gina gidansa da masallacin madina a hannun marayun da ya siya ruwaya ta zo guda biyu a cikin fatahil bari an ce dirhami bakwai an ce dinare bakwai ko dirhami bakwai ko dinare bakwai kuma an ce sai dina abubakar na ya bada kuɗin malam menene alkaba'ir alkaba'ir yana nufin manya-manya akwai alkaba'ir zunub manya-manyan zunubai ita kalman kaba'ir kadai tana nufin mafi girma to mafi girma an raba shi ga sabo sai ce mafi girman sabo ko mafi girman ibada amma dai an fi cewa kaba'ir zunub ina neman a taimaka mahaifiyata da addu'a Allah ya ba ta lafiya da kuma mahaifina da ya haɗu da jarabawa karayar arziki to Allah ya ba babanka lafiya kuma ya tayar da arzikin mahaifinka da ya kare malam dangane ga karatunmu na yau mun ji walima tana daga cikin sunna a harka aure sai mun mun yau mun fi dabbaka harkar raye-raye dj free wedding pictures da sauran wasan gada da manyan 'yan mata malam wace hanya za a bi da gwamnati da malamai da hizba don ɗabbaka wannan sunna ta walima a harka aure da magance wannan bidiyo'i na raye-raye da kaɗe-kaɗe matsalar raye-raye da kaɗe-kaɗe matsala ce da tafi ƙarfin kowa dalilin da yasa tafi ƙarfin kowa shi asali a musulunci akwai walima akwai kiɗan amarya akwai kiɗan ango amma yadda sunna ta koyar har yanzu ba wanda yake yi balle a gani a ga irin na sunnar amma kowa zai karanta bukari babu kaza kaza fin nika babu darbu biddufi fin nika babun a dan kada wani abu a lokacin aure in ka ce malam ya zai in mun ce wannan ba daidai bane to an ce mumi na daida mu ma ba ma yin na daida balle mu koya mutane ga yadda ake yanzu sai zama wani ahlus sunna ya auri yar wani ahadus sunna sai aka ga bayan an yi walima an yi wa'azi kuma an ware iya mata an zo da mata da dan me ake kiransa dan shantu da yar ƙwarya an ware mata iya su kadai sun dan yi kida a gidan wannan malamin ahadus sunna labari zai zama mana <laughs> sai ai malaman nan sun lalace kida aka yi a gidansa to wannan wanda aka yi a gidan annabi, duk ba mai a gidajenmu wanda annabi ya ce wa nana aisha ya naji an kai amarya babu kiɗa fa innal ansara yu'jibuhumullah su ansar fa mutane ne masu son wasa hal indakum Ya yace aisha akwai wasa annabi ce ya bai wasa ba annabi ne yake faɗa ma ya za a yi aure a yi shi ba tare da an yi wasa ba sai zama wannan ba ma yi mu sai kuma ga na lalata ya shigo na lalatan nan kuma sai aka yi masa wata tsarkiya sai aka ce mutum ba zai buɗe wani gurin wannan abin nan ɗin ba sai ya je ya yi rijista idan ya je rijistan nan an ce hukumar tace fina-finai ce za ta ba shi rijista da wata hukuma ta ƙasa da ita kuma hukumar ƙasa ba ruwanta da addini ita kuma hukumar jiha ta ce sai an yi addini to in aka je aka karɓo wannan takarda da ta ba da izini a yi a kiɗa rawa a kaza su kuma sai su ɗauko takardar sai su kawo mana hizba sai su ce gashi hukuma ta ba su izini su buɗe ɗabin santa to amma mu wani ƙa'idodi muke so mu kuma a hizba abi to sai hizba ta ce a ware mata a ware maza ka ai kaza ka ai kaza ka ai kaza ka ai kaza sai su sa hannu akan iya wannan za to ko ba san yadda ake wancan din ba shi sa dole muna son mu gyara wannan sai dai masu addini su fara bude islamic event center a sanar cewa Uh, ƙungiya kaza ta ahalus sunna sun buɗe gurin bikin aure akan sunna in kana son kai aurenka akan sunna a yi walima a ba wa mata dama ba namiji kome shiga da kyamara su yi iya ɗan kaɗe-kaɗensu da ɗan rayayensu <laughs> amma hadisai na nan tuli duk mun karanta su a bukhari musulun turmus duk hadisin da ya kawo walima sai ya kawo baban wannan kiɗan na ranar sallah da na kai amarya to ba da ake to kullum sai su targima da yan hizba a je can a kore su a je can a bude su abin da za su ba su sharaɗi ka ai kusa da masallaci ko kusa da makaranta a nemi izinin mutanen unguwa gabar da kudu da arewa su zo hizba kuma ce ka ku cakuɗa maza da mata ka ai kaza ka ai kaza to wani abin sai ana tsakayi tunda ba a sani ba san a ina za a yi ba sai an fara sai abu gowa hizba waya a ce gashi can ana kiɗa da rawa to irin wannan kana da hankali kakkaji so da ka tura 'yan hizba suna zuwa in suka diddira to za a kama guje-guje ne wajen guje-gujen nan sai wani ya kare sai wani ya ji ciwo sai wani ya ji rauni sai wani ya mutu sai kayan wani su sai a ɗauke wa wani waya to sai kuma hukumar 'yan sanda sai ta shigo daga nan sai a ɗauki hotunan wannan sai a yayyada sai a ce 'yan hizba sun yi ta'addanci sun je sun daki mutane da kokara an ji rauni an yi sata an sace wayoyi an raunata wani an ji wa da ciwo to wata sai ka gani an fara to kawai sai an gama sai ka kira mai gidan da mai gudun zo ina yarjejeniyar da muka yi da kai gashi dan daukan ɗaukar mana hotuna kakar yarjejeniyar nan tun da kakar yarjejeniya za mu kai ka ƙara kotu ka rufe gudun to iya abin da za ka iya kenan kana da hankali ga yarjejeniya ka tura ɗan hizba je ya ɗau hoton abin da aka yi sai a zuwa ka a ce to gashi wani abin kuma sai a makala addini sai a ce wanda zai yi shi kiɗan da rawan wani masoyin annabi ne to shi kuma da kaje ka kama shi a ce ana yaban annabi kun hana sai kaga kawai annabin ake faɗa a baki amma duk halayya ba irin ta annabi bace tikar rawa ake hadda masu shan wuyoyi amma ana ya rasulullah to da yan hizba sun je sun kai musu farmaki sun danke sai a ce ai yaban annabi ake ba su ga wasu katarwa tsagurin ai ba sa san annabi dama to saboda haka dole abubuwan suna buƙatar amfani da hikima da azanci da sauransu to amma babban abin da za a yi maganin abu mukan mun yi tunani da mun rubuta gwamnati cewa a ba mu irin hukumomi ko shari'a commission ko hisba dama su bude a gina musu wajen biki na musulunci ya zama an da kulawar hukumar hisba yadda in mutum zai aure zai zo duk an ga abubuwan a rubuce yadda suke sai a zo don ko saudiya duk inda ka je duk inda ka je duniya zaka ji ana kiɗa lokacin aure mun je wani hotel a sudan muka sauka dama sudan gasu da kiɗa muka sauka wani baya ashe bayan gurin irin santa din nan ne na aure kwana aka ana tikar rawa ana ta waƙoƙin laraba nan nan kuma saudiya mun taɓa zuwa shi ma wani yayi aure za a irin wannan walimar ya gayyace mu muka je muka tara gurin sai dai su ba mata maza ne kawai mata nasu daban maza nasu daban amma su ma haka aka dinga yi aka dinga tikar rawa aka dinga waye aka dinga waye da sauransu to haka suke su al'ada su ce to mu ta ma al'ada ta asali sai ta bature ta zo ta shiga ciki ta lalata shi yasa irin waɗannan bukukuwan ne ma zaka ga tunda su biki suka ɗauki abin ba addini ba irin sa ne zaka ga masu cewa muna ai me yasa ahlus sunna suna hana kiɗa da rawa amma suke ganin a Saudiya ana yi sai su ɗauko irin wannan kaɗe-kaɗen bikin ya zo su su ba addini su biki suke yi muku nan masu yin kiɗan ca suke lada Allah zai ba su bauta Allah suke da kiɗan su ko iya aure ne ko sallah ko aure iya lokacin kenan da an gama aure shi kenan kalas in an gama sallah kalas ba wai ibada aka ɗauke shi wanda ake samun lada ba to hanyar da za a warware wannan koren na ba da shawara a gidan rediyo abubuwa guda hudu cewa ana su warware na farko a samar da santocin da za su dinga yin abin a tsarin musulunci kuma mun faɗa duk wanda zai gina santarsa a kan tsari na musulunci mu za mu masa tallan auren a dinga kowa gurinsa in ma mu ba za mu iya ba to ka zo to amma shaidanin su masu kama gurin idan suka ji irin na musuluncin za a ba za su zo ba yanzu akwai wanda aka yi rigima kwanan nan ya kawo ƙara surukarsa ta ce sai ya kama gurin wannan bikin miliyan biyu ake kama gurin ba dubu ɗari biyu shi kuma yana cewa shi kuma yana cewa zai kama na dubu ɗari shida idan an gaba bikin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyan ya biya wa matar tasa su je su umara su gode wa Allah ta kuma ta ce a'a sai an kama na miliyan biyan nan an cashi rawa ita ita ba ta ya aure zai albarka to shi al'amarin yadda yake a komai akan doka yake in ka fita da kan doka to sai a kama ka da laifi da ka keta doka mu kan mu hizba akan doka muke kuma akwai asamin ɗin da aka bamu guda goma sha biyar da ka sauka daga kan ɗaya to sai ka ji an ce ka karya doka zan ba ku misali yan hizba sun taɓa kama giya tirela ɗaya sai wanda aka kama giya ya kai ƙara da aka je lauyansu sai ya ce ai an kama giyan ne a kan titin gwamnatin tarayya ba a kan titin gwamnatin jiha ba saboda ita kuma dokar tana aiki ne iya jiha ba ta shafi gwamnatin tarayya ba saboda ka alkali ya ce to lalle wannan lauya ya fi 'yan hizba hujja da dalili don haka lalle an ba hizba umarni su saki wannan giya ta koma inda take saboda wucewa za ta tafi ba ciki za ta shigo ba wucewa za ta wajen maiduguri wajen can yan hizba suka saki mota giya ta dawo inda take sai su kuma yan hizba suka yi tunani to an ya je wudil zai sauka daga gwamnatin tarayya ya shiga na cikin wudil kafin ya sake koma na kan gwamnatin tarayya sai suka yi waya can yan hizban can suka aka ce to da kun ga ya saki titin na ya hau nan to ku sake kama shi <laughs> so da je can yana sauka zai shiga ta cikin garin mudil ya koma kan titin gaya sai kawai aka yi arsin ɗinsa ana aka cewa ka hau titin jiha ka karya dokar jiha mai lamba ta kaza sakin layi na kaza wanda ya hana sai da giya da sarrafa ta a jihar kano da haka shikenan sai aka kai shi kotu sai alkali ce to yanzu kuma 'yan hizba sun fi ku gaskiya shi abin da aka bashi a gaba zai amfani da shi an kama shi a kan titin gwamnatin jiha kuma doka ta gwamnatin jiha ce kuma ya karya ta don haka an masa tara ta dubu kaza sannan kuma an bada umarni 'yan hizba su je su fasa giyan nan gaba daya to in baka samu wannan goyon bayan ba yanzu za a iya zuwa a ce ga wata mata tana tara mata ana karuwanci an tura 'yan sabalan sun je sun tabbatar ana yi to wajen kama ta in ba taka tsantsan ba in ba ka nemo warrant ba sacin warrant kana shiga shikenan sai lauyanta ya kai kara ya ce sai mun biya shi miliyan hamsin na keta alfarmar wadda yake tsarewa da aka shiga gidanta ba tare da izini ba zaka ko kaga ana barnar sai ka je ka samu wannan takaddar baka da wannan takaddar sai a kai ka kotu yanzu haka mun kama cholisho ya kai katan da fishes dubu saba'in da wani abu amma mun rasa kotun da za ta yi masa hukunci akan wannan abin laifi ne yau shekara hudu ana shari'a mun kira ndla sun ce su a cikin dokarsu sholisho baya cikin definition din kayan maye har yau muna kotu da hisba da wannan inyamurin da aka kama wannan sholishan kuma mu sholishan ba ma na faci ba ne domin yara aka ga suna sha kwansan aka tattaro da yawa aka kama yaran a ina kuka siyo wannan sholisho suka ce a kasuwan kofar ruwa aka je aka ga kayan gashi aka kama aka zo aka aje su sai kai kara kotu ya ɗau lauya muka ɗau lauya shi da yau shekara hudu har yanzu kotu ta ba mu dama mu je mu kona wannan sholishan ba sai a ɗaga yau lauyan sai kawo dalili a ɗaga yau lauyan mai kawo dalili to in baka san kofa kofar abin ba to sai ka je dama abin dorin dosuno ne ah. suke nan sai ka je ko wani abin sai a ce wani ma ce ai ya ma soke dokar da ta kafa ku gaba ɗaya ko ta ba ku dama ku yi abu ke nan kun tashi daga aiki ko a kwashe kayan sai tafi don an zo an tara ana wani abun ma sai an zo an yi nazari an kira lauyoyi wannan abun in mun shiga wace doka za mu shiga sannan an kai mu ƙara da wace doka za mu kare kanmu sai sun mana nazari su a'a wannan kakku shiga kai tsaye amma kuna iya amfani da dokar suwa ne wani abin sai ka ɗauko eh, ndala dokar su ce za ta baka dama sai ka bi su a baya wata dokar sai ka ɗauko naftif sai ka shiga ƙarƙashin naftif wata dokar sai ka shiga ƙarƙashin tourism camp su suna da dama 'yan tourism board su rufe hotel su ce wannan ya saba dokar hotel kaza da aka ba su dokokinsu sai ka yi amfani da hukumomi wajen wajen goma sha ɗaya duk kana da alaka da su duka ka samu wannan dokar ku ta ba da dama ku yi kaza to za mu raɗe a bayan ku sai ku shige gaba ko ku ce an keta doka kaza mu kuma sai mu zo sai mu bi ku a baya <laughs> aikin su not easy fa ɗazun na ina ba ina tashi daga masallaci a kamun takarda cewa an ana neman in tura wasu 'yan hizba guda biyu gaban commissioner of police za su amsa wasu tambayoyi in amsa in tura su to wani abin kan ana samun ero sai wani ya shigo carab sai ga an mutum an ce to ka kare doka ka. to shi yasa ka ga abin ana yi a duba karatu a duba dokar kasa a duba hikima a duba dabara a shiga ta can da sauransu a fita lafiya a gama lafiya a gani malam magana ta ce take cin 'yan tsakin ok mage ce take cin 'yan tsakin mutane to wasu mutane sun bani shawara cewa na kashe ta ni kuma na tsoro kada na yi laifin da Allah zai fushi da ni gaskiya ga ka kashe ta ƙara ka ba da ita ko kuma ka kai ta asibitin kiwon dabbobi a mata allura eh can akwai shanan gwale ka kai ta akwai allurar da ake mata da ma ya taɓa yin wata mage haka kawai sai ta hukace mai ta sai ta kama cizon mutane to wannan sai a kai ta asibiti ake kai su eh ciwon hauka ne kama ta mai ta kama beraye kawai ta ga yaro sai inda karfin ta ya kare ta kori gidan to irin wannan sai a kai ta asibiti akwai allurar da za su yi mata har operation duk fa irin waɗannan abu akwai su a musulunci ka ɗauki magenka ka je ka shiga layi ka yankan mata kati ka sai mata magani ai mata operation a bata kana zuwa kana duba ta hatta warke ka ɗauko magen ka da gida akwai likita musamman mai kula da dabbobi da allurorinsu da maganinsu da operation da komai da yadda ake wa mutum an tanadi aiwa dabba haka ita ma a mutuncinta to da za ka yi kenan malam idan an kammala sallar istikhara na yi sallama zan iya yi wa allah kirari ko na ɗora addu'a ko sallar ta ai wannan sallar ta wadatar da ka san abin da ka faɗa a cikin du'a'ul istikhara din ai da baka da buƙatar maimaita komai me kace ne alam ne astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub ai kaga mataki ko malam wanda ya saki matarsa saki ɗaya bai dawo da ita ba har ta gama idda sai ta yi wani auren sai wancan mijin ya sake ta na farkon sai ya aura wancan sakin ɗayan yana nan mai hukuncin shi ake kira mas'alatul hadami alhadamu an yi ittifaki idan kai mata ka saki ɗaya biyu uku in ta auro wani mijin ya rushe uku in ka auro ta ya dawo ɗaya ya dawo farko to amma in ɗaya ne ko biyu fa sai wasu malaman suka ce a to tun da dai miji wani in ya ratsa zai iya rushe uku amin babu aula ya rushe ɗaya da biyu tun da dai ya rushe uku to zai iya rushe ɗaya ma zai iya rushe biyu ma wasu malaman suka kawo hujjojinsu wasu kuma suka ce a ai Allah ta yi uku so da haka abin da bai kai uku ba miji ba zai rushe shi ba tun da Allah ya ce at-talaqu marratani Fahimsa kun bi bi da ya gaba sai ya ce fa in ha cikon na uku kenan fala tahillu lahu min ba'du hatta ha zaujan gairahu aka ce tun da Allah ya yi magana ɗaya da biyu za a iya yin kome ya nuna kenan in ka saki mata ka saki ɗaya biyu ko ta je ta yi wani auren ta dawo ɗaya biyun nan yana nan inda za ka sake ta ɗaya za ka ƙara mata ya zama uku wannan shine abin da mazhaban malikiya da mafi yawan mazhabobi suka tafi a kai in ka koma tafsirin kurtubi karkashin wannan ayar za ka ga bayanin mazhabobin biyu amma ya farin jayar da mazhabar da ta ce in mace aka sake ta saki daya saki biyu ta je ta aure wancan mijin ya sake ta in ta dawo wancan ɗaya da biyun suna nan in dai wannan mijin ya aure ta in dai bai kai uku ba kuma wannan mazhabar ta farin jaye ita ya kamata a fatawa da ita cewa mutu ya saki matarsa saki ɗaya har ta gama idda bai mai da ita ba kaga ana iya ɗaura masa aure da ita haka nan kuma idan wani ya aure ta shi ya sake ta za ta dawo gurinsa in ta dawo wancan ɗayan nan yana nan wannan mijin da ya ratsa bai rushe ɗaya ba bai rushe biyu ba uku kawai yake rushewa to shine daidai to Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk waɗanda suka yi ikhlasin addinin su ga Allah to lalle kai shedan baka da tasallut baka da iqtidar iko da yin nasara ala ighwa'ihim wa idlalihim wajen tabar da su da batar da su ko kuma sarfihim an sabilil haqqi ila sabilil batil ka juyar da su zuwa ga hanyar barin hanyar gaskiya zuwa ga hanyar ƙarya baka isa ba innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun ai shaydan